babu shakka ƙididdiga ta nuna cewa akwai sama da wuraren ibada dubu goma sha uku a jihar Legas inda musulmai da kiristoci da sauran mabiya addinan gargajiya ke ibada irin tasu to sai dai a wata sabuwa gwamnatin Legas a sabon babi da ta buɗe na kwaskwarima ga dokar da ta tabbatar da biyan harajin ta tsame wuraren ibada amma matukar ba sa samun kuɗaɗe daga hannayen jama'ar gari wannan kuwa shi ya haifar da kace na ce bisa la'akari da cewa wasu shugabannin addinan na da kuɗi da suke kusan kan kan da irin su dangote cikin waɗanda aka tsame kuwa har da tsafi waɗanda suka haura shekara saba'in da kuma wurare na ƙungiyoyin sa kai da ke makare a cikin Legas. Waiwaye adon tafiya tun daga ranar da gwamna Amfode ya ɗare kujerar mulki ya soke biya wa maniyyata aikin hajji da waɗanda suke zuwa Isra'ila don ibada inda lissafi ya nuna an tara sama da naira miliyan dubu hudu da rabi kawo yanzu. To sai dai a cewar Reverend Ayodele Shokomoni, shugaban wata majami'a a Legas, ya danganta wannan hali da cewa rashin bin doka ne tun da fari. The, the government has always have this problem which they, ha, they, they are yet to resolve. Yana mai cewa gwamnatocin da suka shuɗe sun sha kawo wannan batu amma rashin tsayawa tare da aiwatar da dokar yake ci gaba da haifar da tsaiko kuma wannan sabon abu ne da gwamnati ke neman shigo da shi cikin wuraren ibada. Shi kuwa Malam Abubakar Alhassan limami ne a yankin Ikoyi. Coci ne an san komin kankantansa komin girmansa an san je kuɗi ake biya. To masallaci kuma da aka sani komin girmansa komin kankantansa. Tun a da an san cewa ba a biyan kuɗi na komi a masallaci sai dai a ce a taimaka fi sabilillahi da abin da za a saye fetur da za a sa janareto a yi amfani da shi ko kuma irin ruwan da za a saya wannan ma kuma ba wai lalle ne dole sai ka bayar ba kana da shi ka bayar ba ka da shi shi kenan wani wanda Allah yana ya sa yana da shi zai iya yayi shi kaɗai ma abin. To sai dai a ra'ayin Mr. Ayo Tunde mazaunin legas cewa ya kamata kowa ya biya haraji ga legas da kuma ƙasa baki ɗaya. The usual land use charge, I see no reason why yana cewa dokar mallakar ƙasa a cikin Legas ce ta haifar da wannan batu kuma ya zama wajibi a biya kuɗi don ci gaban ƙasa. Malam Ahmad Idowu a ganinsa babu dalili na yin haka. What if they ask them to contribution in the mosque? It will be difficult for. Ya idan har aka tambayi waɗannan kuɗaɗe a masallatai to babu shakka za a ji kunya. domin babu kuma ni ban san dalilin da gwamnati take son karɓar waɗannan kuɗaɗe ba a wuraren ibada yanzu dai ta rage ga waɗanda za su fara karɓar waɗannan kuɗaɗe tare da la'akari da kuɗaɗen shiga tsakanin al'umma baki ɗaya mansur balabello dw hausa daga Legas, a nigeria